sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan gidan Radio Freedom muryar jama'a ki gabatar da inda ranka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu gungun 'yan daba a nan Kano. sun fulle hannun wani ɗan sintiri a daya lokacin da shi kuma kwamishinan 'yan sanda ya nemi 'yan dabar da suka addabi mutane da su hanzarta miƙa wuya. Ke duniya wai don Allah ina zaki da mu ne. Yanzu haka dai wani tsohon mawaƙi ya tsinci talatarsa a Laraba bayan da ya aje gan ya koma bin ƙauyuka yana karkara. Eh, ayyo ina zan ganki a bar gani zuciya ta kamu da wani rikikin shigari da abar gani yar fara kyakkyawa. Sannan hukumar anti-corruption a nan Kano ta nemi tsohon gwamna Ganduje da ya hanzarta ya mika kansa ga ita wannan hukuma cikin sati biyu masu zuwa wai domin yi masa tilawar abin da ya sani. Dangane da batun bidiyon dala da ƙwararru suka tabbatar hukumar cewa ruwa fa baya tsari banza. Yanzu haka dai idanun wasu matan aure ya raina fata bayan da suka yi wa wata mata ƙazafin mai da anan Kano. Duka dai a cikin wannan shiri na inda ranka. Masu sauranmu Assalamu alaikum barkanku da yau, kuma sannunku da haƙurin sake jin aman sautin muryar Biliyamin El Idris Tudun Wada, ta cikin wannan shiri na inda ranka. Wadda masazancin magana kan ce ka sha kallo, kuma a yau ma kamar kullum kamar yadda aka saba, kafin mu tsunduma cikin wannan shiri na inda ka kaga dangadan bari mu yi amfani da wannan dama da ta sake faɗo a hannunmu mu sake tunawa al'umma musamman ma dai mabiya ba kan gwarmayar mu a rayuwa cewa duk al'ummar da surutu da guzuru ma da gani ba kyalewa yi mata katutu to shugaba kurma ne ya fi cancanta da ita da fatan al'umma za dai a ci gaba da yin amfani da mai ganin don gudun yin saƙa mugun zare. Kuma a yau bari mu fara wannan shiri na inda ranka da kallon tasirin tsadar rayuwar da mutane ke fuskanta a yau saboda cakewar da tattalin arzikin ƙasa ya yi. Alaƙarsa da zaman lafiya wajen wanzuwar arziki da ci gaba tsakanin al'umma. zaman lafiyar da mahankalta ke cewa ya fi zama ɗan sarki domin sai da zaman lafiya ne kaɗai ɓera da ake ji da ganinsa duk da ta'ada ta satta zibar na baye ke samun matsuguni a farfajiyar tsakar ɗakin falon mage mai kwanciyar ɗaukar rai. Ko shakka babu ana so ko ba a so a faɗa matsin tattalin arzikin da mutane ke fuskanta a matsayin suna bani Adama na da alaƙa da yanayin ɗabi'unsu ta fuskar tunani da kallon da suke yi wa kowane al'amari da su kazanci kansu ciki shi yasa mahankalta ke cewa shi yanayin gyararriyar kwakwalwar kowane bani adama ta ta'allaka ne ka cokan da yadda shi ɗan adam ɗin yake iya tsoma biyar ya tsame goma wadda hakan ke nuni da cewa babu wata gwamnati a duniya inda tana da kan gado da za ta dinga bujiro da tsare-tsaren tattalin arziki masu wuyar sha'anin da ka iya ƙara ta'azzara tsadar rayuwa tsakanin mutanenta. sawa'un mutanen nan nata mafi akasarinsu masu kan gado ne ko kuwa a'a suna daren gwamin gata ta fuskar raunin kwakwalwa. Kwakwalwar da duk inda aka kai gasan motsa ta domin amfanawa kai, ma dai tana cikin kunci irin na damuwa da matsalolin yau da kullum ciki har da matsin tattalin arziki to labari ne kawai irin na shuni ake bayarwa domin ba wai samun saɓani tsakanin mata da miji ko aboki da aboki ko ɗa da iyayensa ba a'a hatta yawancin rikice-rikicen da muke gani na faruwa a duniya tsakanin ƙasashe idan ka je ka dawo za ka ga taɗin bai wuce na ta da jera wuya kan haƙƙin mallakar tattalin arziki ba shi yasa ma masu sauraro kuke ganin wasu mutanen komai ma za su iya aikatawa a wannan duniya matuƙar dai za su yi hannun riga da matsin rayuwar da suke ciki. Ko shaka babu kamar yadda muka faɗa, abin da duka ƙuri bai bada shi ba a matsayinka na ɗan adam, rashin sa ba fa zai taɓa baka shi ba, shi yasa ba wai gashin da ake karɓa ne, saboda tsadar rayuwa kaɗai ne ummul aba'isin da kan saha ga mutane suna tada jijiyar wuya ba, domin bayan matsin tattalin arziki wasu na tada zaune tsaye ne saboda ƙabilar su ko addinin su ko siyasar su da sunan bata kariya, amma tun da magana muke ta alaƙa tsadar rayuwa da yadda mutane ke saurin yin fushi, bari mu ta ta yin miƙa da ta wuce tsayin mayafinmu kan wannan batu. Faɗa tsakanin ɗan haya da mai gida, ma'aikata da wajen da suke aiki, ko cin iyakar gona, karɓar gonakin mutane da dazuzzukan da suke kiwo, ko wani gulbi da suke kamun kifi, ko haƙar ƙasa, ba tare da biyan su diya mai gwaɓi ba, duk yana haddasa dagulewar al'amura. Shi yasa ba kawai ga tattalin arzikin ƙasa da yake shafar mutane kai tsaye ba, akan kowane al'amari haƙƙin gwamnati ne ta dinga yin sara tana duwan bakin gatari. Mai sauraro ana so ko ba a so a faɗa halin da aka samu kai a wasu unguwanni na cikin birnin Kano a yau ta fuskar aikin 'yan daba kwacen waya da makamantansu mutum ko da da tsire aka yi hakikar sunansa yadda matasa ke haɗuwa suna tara mutane su kaddamar musu dole ne hankalin mai yankan kafafa ya koma garina domin kuwa rikicin dabanci ko 'yan ɗaukar amarya da ya yaɗa a Kano a tsakanin shekarar 1987 inda za a gungun yara rike da adduna ko tsitaka ko ƙaho da mu ga makamai suna tilastawa 'yan mata da jikata mutanen da basu ba su gani ba menene nasabar sa da irin abin da yake faruwa a yau da matasa ke lakatawa mutane zabira suna kwace musu wayoyi wasu lokutan ma har su raba su da shakar iskar 'yancin duniya shin anya ba shi da alaƙa da halin matsin rayuwar da ake ciki tunda an ce idan baka da shi mai baka ba shi da shi ran nan kai da mai dogon hannu duk shawarar ku iri guda ce? Ga wani masanin tattalin arziki, Honorable Yusuf Mai Gari, zai ba da fatawa. Duk dai akan wannan batu, ɗazu-ɗazun nan, rundunar 'yan sandan jihar Kano, ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ta CP Muhammadu Sani Gumal, ya yi holin wasu tarin matasa da ake zargin 'yan daba ne, har ma kuma yayin holin ya nemi haɗin kan masu ruwa da tsaki wajen ganin an raba kaska da doki. akwai wasu mutane da muka tabbatar da cewa su ne suke gudanar da harkar daba a wannan jiha don haka ba boyayyu ba ne kuma mutane sun san su a halin yanzu mun bayyana sunayensu kuma mun gaya musu cewar kowa da kowa wanda ya ji sunansa ya yi ƙoƙari ya zo mu tattauna da shi mu gane junanmu ko dai ya yi mana alkawarin ya fasa daba ko kuma mu sa kafar wando ɗaya da shi Wakilanmu Aminu Audu Baka Noma, wanda a idan Sasifi Gomal din ya yi holin matasan 'yan dabar, ya gaya mana cewa. Rundunar 'yan sandan karkashin jagorancin Sifi Muhammad Usainu Gumal ita ce ta holin wasu mutane waɗanda ake zargin waɗanda ake zargi da laifuka daban-daban ciki kuwa har da wani matashi mai suna Abdulatif Salahuddin. da ake zargi da yin sojan gona inda ake zargin yana zuwa ƙauyuka yana cewa shi ɗan sanda ne yana kuma ƙwace mutane babura har ma ya ci asalinsa mawaƙi ne. Eh dalili da nake zuwa ƙauye saboda ba su da ilimin da wanda ba za su gane abun ba na nuna masu ni dan sanda ne a ina na bogi ne ina zuwa zuwa ina waka Ha kuma an yi holin wani matashi mai suna Muhammad Zakar Inuwa mazaunin unguwar Mandawari, wanda ake zargin su da saran wani dan bijilanti har ma ake zargin sun cire masa hannu shi ma ya bayani kamar haka. Abin da ya mu da ni da receiver ai muna da yawa muka je kansa ba ni kaɗai ba ne mun kai mu bakwai mukamai. Da ƙarshe, kwamishinan 'yan sandan ya aike da goron gayyata ga wasu fitattun 'yan daba a nan Kano inda ya ce yana buƙatar kawo su domin su tattauna da su yadda za a zauna lafiya a Kano. Karma ya ce zai shirya musu wasan ƙwallon ƙafa tsakanin 'yan sanda da kuma su 'yan dabar. Kamar yadda ake faɗin cewa ɗan sanda abokin kowa ne musamman in kana da gaskiya. Ɗan sanda bai taɓa kiran ka ka kawo kanka ba ya kulle ka. Wayannan mutane da muka bayyana ba wai mun yi declaring ɗinsu wanted ba ne akwai procedure da ake declaring wanted wanted person idan ya wuce haka to za mu yi declaring su wanted. To nan kuma hukumar anti-corruption ce ta Kano ta ce ta aike da takardar gayyata ga tsohon gwamna Malam Abdullahi Umar Ganduje inda ta cikin takardar da ke ɗauke da sanya hannun shugaban hukumar muyi magajiri mun gado ke buƙatar tsohon gwamnan cikin sati biyu masu zuwa ya kawo kansa domin yi wa hukumar tafsirin abin da ya sani dangane da faifan bidiyon dalar da ƙwararrun da hukumar ta gayyato domin tantance yancinsa suka tabbatar da cewa biri ko ba bil adama ba ne amma ɗabi'unsa na kamance kamanceceniya da na mutane kamar da yadda bari mun yi magajiri mun gadan. Mai sauraro kada ka manta kana sauraron shirin inda ranka ne fa daga nan gidan Radio Freedom muryar jama'a. To yanzu sai labarin wasu matan aure hudu da idanunsu ya rana fata bisa kiran makociyarsu da mai ya inji wakiliyarmu Zinnira Garau Baban Ladi. Wannan lamari dai ya faru ne a garin Ɗan Hassan da ke karamar hukumar Kura, inda wasu matan aure su hudu suka wanke kafarsu suka je gidan wata mata ba siɗi ba saɗaɗa kuma suka yi mata ƙazafin maita. Lamarin da ya sanya 'yan sanda suka gurfanar da su a gaban kotun shari'ar musulunci da ke Kura. Sun amince da laifin cin zarafin matar, amma sun ki amsa laifin kiranta da mayya. daga nan sai mai shari'a ya yi umarnin a aike da su zuwa gidan ajiya da gyaran hali sai dai kafin aikewa da su zuwa kurkukun ne aka samu sulhu inda hakimin doka jirranu abubakar tijjani abubakar ya shiga maganar kuma ya ce su ba matar haƙuri ga ma haƙurin da suka bata. To yanzu dai wannan abu da ya faru tsaddara ce wacce bata wuce kan kowa ba to ina fatan Fatima ta yi haƙuri akan abin da ya faru. Roƙo da za a yi mata an ce ta yi haƙuri kuma ta ce Allah ya fi mu gaba ɗaya. Ni ma na ce ta yi haƙuri. Allah ya kiyaye wa kowa Allah ya kiyaye gaba. Ita ma wacce aka yi wa ƙazafin mai suna Fatima ta ce ta yafe. Sun mun ƙazafi na maita kuma a yanzu sun nemi yafiya a gaban hakimi da kuma kotu a gaban shugaban alkali sun ce wannan zai zama izina gare su ba za su kara ba Allah isa ya zama izina gare su da kuma 'yan baya masu irin wannan halayen. To nan kuma majalisar dokokin jihar Kano ce ta tantance game da amincewa da mai shari'a Dija Auda Aboki a matsayin babban jojin jihar mace ta farko a tarihin Kano. Wannan amincewa dai ta biyo bayan aikewa da sunanta da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya yi gaban majalisar wadda dama kafin wannan naɗi ita ce dai take rike da wannan kujera mai alfarma Wakilinmu na majalisar dokokin jihar Kano, Awal Hassan Fage, wanda a gabansa 'yan majalisar dokokin Kano suka tantance Hajiya Dijan, amma dai da suka nemi taimakara ba da ce uffan ba, sai dai shugaban masu rinjaye na majalisar, Malam Lawan Husaini ce ɗiyar 'yan gurasa da ke wakiltar Dala, ya magantu. Tsarin mulkin Najeriya kashi na 271 ya ba wa gwamna dama da ya turo sunan wanda yi zai zama Chief George na dindindin. Idan an samu babu Chief George, Chief George ya yi ritaya a doka wanda yake na biyu don haka da ya ritaya ita Allah ya kaddara ita ce don haka ta shiga wannan ofishi a matsayin riko. To idan ma koma batun da ya jibanci, tadin ɗan sandan na Abba Kyari a yau Alhamis babbar kotu mai cikakken iko Abuja karkashin jagorancin mai shari'a James Omotoso ta ba da belin abba kyarin bayan shafe watanni goma sha takwas a gidan maza. Ɗaya daga cikin lauyan da suka tsaya wa abba kyarin barista Hamza Nuhu Dantani ya bayyana wa filin inda ranka nasarar da suka samu da ma matsayin belin na abba a yau. Dalilan da ya sa ita kotu ta bada beli na farko abin da ake tuhumarsa da shi is a bailable offense wato laifi ne da za a iya bada beli. Na biyu shi Abba Kyari ba a taba kama sa ko an kai sa an gudanar da shi a gaban kotu a game da wani abu na babban laifi ba. na uku shine mai mahimmanci shine lokacin da aka kawo hari ko aka fasa kuje prison sama da kashi casa'in na mutanen da aka rike a kuje sun gudu amma shi abba kyari bai gudu ba wannan ya nuna cewa ko da an bar shi ba zai gudu ba kuma zai zo ya saurari karansa yanzu sai fannin muna neman taimako inda asibitin kashi na dala suka rubuta wani bawan Allah mai suna Jibrin Umar kuɗin aiki har naira dubu ɗari tara talatin domin yi masa aiki. Haka zalika wani bawan Allah da ya saba taimakawa a yau ma ya aiko da naira dubu talatin da biyar har da kuɗin mota ya ce a bawa ɗaliban nan taligal da fatan Allah ya saka masa da alkhairi ya kawo arziki mara yankewa amin sun amin. Me sauraro duka-duka a nan wannan shiri na inda nan kake da sa'aya. a madadin waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan shiri ya zo gare ku musamman Yusuf Ala abdullah Zinnira Garba Baban Ladi, Amina Audu Baka Noma, Abdulrahman Ado Baba shi ne sarrafa na'ura domin sada da ku. Duka ƙarƙashin jagorancin Madugu Uban Tafiya Nasiru Salisu Zango, Bilaminu El Idris Shirmudan na gabatar, ke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ci gaba da yi mana tanga ƙarfe daga dukkanin wani shari ko ta fitina da muke jin shakar a ko muke tsoronta. Kana ya ci gaba da bamu kariya amin mu amin daga nan gidan Radio Freedom.